wallahi mu ba mu mamaki ba ba mu mamaki ba don ganin cewa mutanen nan tun sun azam ba son ma suke yi ba kuma ba son najeriya suke yi ba mutane da ba su kishin kasa ko mutane ne da suke su dinga wa wurin suke jama'a su riga ciki da kudin mutane yawancin mutanen da ka gani da suke sana daga sanar president har zuwa kasa dukkan suna da shari'u wanda ibrahim na yake bi saboda haka tsoro ne suke yi kamar mutane ne wanda in dai sa ko da rana ne wasu idan suka ga baya gudu suke da sun san cewa ba su gaske dan mun san cewa dama wannan mutane suna da abin da ake cewa agenda ko kuma wani jari ko wani program da suke da shi na ganin cewa ba su bar president muhammadu buhari ya samu bunƙasa ya samu ci gaba a cikin wannan yaƙi da ake yi na samun cewa a samu galaba a yaƙi akan cin hanci da rashawa amma sun ce sun yi amfani da rahoton da hukumar dss ta gabatar musu wanda ke nuna cewa ibrahim magu bayi da sahihanci shi yasa suka ɗauki wannan matsayi wallahi bari ga maka duk na da takardun nan wayannan ka ba a ci wasiƙu guda biyu aka rubuta wannan wasiƙu guda biyu da aka rubuta in ka duba a lokacin can da suka ce sun ka tattace shi akan wannan magana akwai wasiƙu guda biyu da aka aika rana ɗaya daga wajen dss su da kansu akan kuma abu ɗaya duk wannan wasiƙu guda biyu ɗayan a mace ita wata falasha dai ita ce ta shani biyu. ɗaya yana nuna cewa magu an yana da tsafta ba abin da ya same shi a ke shi a yadda da shi na biyu sai suka kawo ya suka ce ai akwai security report to security report ɗin idan ka duba wani ɗan talibin ba kamar da yake ma magana ba a taɓa kiransa DSS ba su taɓa kiransa su ce musu cewa eh wani eh ga abin da muke tuhumanka da shi ka zo ka gabatar da kanka ko kuma ka zo ka yi kanka ba su taɓa yin wannan abu ba ba su taɓa ba shi rarrafi ba so fundamental human rights kuma abin da ke cewa ko kare haƙƙin bil adam ya nuna kan cewa dole ne idan kana tuhuma mutum ka kira shi ka bayyana masa ka ce mishi gashi gashi ya ce eh, ko a ba su taɓa kiran ba wallahi wannan abu kawai dai su dama suna da wani ƙarƙashiya ce suna da wata bice da kulli ne me zai zama makomar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu da wannan mataki da wannan mataki idan muka duba muka nazari za mu ga cewa yaƙi da cin hanci da rashawa wallahi tallahi tamkar ta mutu ne mutum ne wanda ba ɓarawo ba baya sata kudin wani tun da shiga dan sanda bai taba karban cin hanci da rashawa ko kuma ya saci kudin mutane ai duk cin nan da suke yi ba to cewa ma guya je karɓi naira goma wurin wani ba a'a sai da su kawo a'a an ɗauka masa gidan haya na miliyan ishirin a'a yana shiga jirage a first class da sauransu su ne fa kawai so in ka duba duk bisa da kulle mai ba wani abu amma kuma abin da ya kamata mu duba shi ne yaya za a ce shugaban kasa zai zo ya kawo rahoto a akan ya tantance wani ɗan taliki a ce dss da suke karkashin gwamnati ta zo ta ce ba haka ba to wannan abu ya nuna kan wallahi najeriya muna cikin babban matsala matsala a kan cewa akwai wanda kenan suka fi shugaban kasa a cikin wa'annan biyar sun fi shugaban kasa karfi kenan don ba yadda za a ce shugaban kasa ya ba da doka da oda a kan cewa mutumin nan ba tattace shi an ga cewa baya da tabo baya da laifi sai wa'ansu kuma a cikin gwamnati su taso zo su faɗa kan cewa wa'ansu ba su da ba to me mutu ne mutu malam ibrahim mun gode sosai da wannan bayani da kai mana na gode sosai thank you